ba ba ba mu ba ba ba za mu yi da wannan sakar ba wani ba wani dan ba wani dan buhu ba ko ko a wata yar buhu ba da za ta zo a garin nan da garin mu da mu a ayya salamu alaikum Salamu alaikum. Barka dai. Barka dai. Yaushe? Sani dai. Hai. da Allah. Na ranta eh. lazumi shi ne nake ta ramuwar gyangyaɗi. Eh ni din ma na rinta mo magana. Ye eh, kuma zan zazzage ta nan gurin. Ah, abin da yake tafa da ni mu ba yan iska gari ba ne. Kuma mun san me muke yi. Eh. Ko ba haka ba. haka Ka daure wa yarka gindi. Kai ba za ka yi mata faɗa ba da so. Eh, eh, sai dai a abin da ta ɗebo kawai kai kai ka zama ka zama mai turin wilbaro kenan sai dai ka daɗa tura kai ba za ka ja ba ne faɗan nan ne faɗan nan da yarinyar nan ta ƙi ya kake so na. ai to mu za mu ɗau mataki na sanar da hukuma a ce ki karɓo wata tuta wai wata tuta da so wani kuɗi da zato a siyasance ko a gwamnatance mu ba zai zo wajen mu ba sai dai gurinki sai dai mun mu ji a salamsa kenan to ba fadan yadda ba na fuskanta dauke ka ɗebo ta da yawa yawa abin naka babba ne jifa sauro da gatari mun zauna mun yi mitin da cijan gari eh. da ni da da da da da da da da da ewa mai shayi da da dan zaria a gurin ewa mai shayi muka zauna muka yi mitin eh. muka ce ba zai yi wuda saki ki zo ki ki zama kyakki annamimiya shi kuma baban manki ya ɗaure miki gindi iya nema ya zama annamimin tsoho kai kai kam kai mun fitsara an ɗaure mata din ta yi da abin da kaga dama ta ɗaure mata na ɗaure mata dan Allah ba ofishin yan sanda ba ka kai na majalisar ɗinkin duniya to ka zan sanar da hukuma ba ka sanar da Allah zan sanar da ah? ai duk wata tuta ba ta musulunci ba ta aikin banza ne duk wata tuta tutar annabi muhammad ita ce tuta eh sallallahu alaihi wa sallama ai da kai ka zage ka ta mana iskanci me na iskanci ni zan tura sallan da je ta kalbo wannan tuta da san lokacin da ta kalbo to shikenan ni za a wa shashen kun ka ji ka ta dimo shi kai bayani a kai ni din eh. dan Allah ka ka zuga zuga sa na kula tan wallahi Allah kashi uku za a sa ma anfa a sa ma an kwa kafa eh. a sa ma hannu da hannu a zo a sa maka a wuya eh me kaje eh ce ne hukuma da ta ce da kai haka ko ya ta zauna lafiya kalau dan zamani ne ka haife shi baka ban nan da ba yarinyar nan zan tura ta iya shege ne dan zan samu na ne ta zauna gidan mijinta man ta samu miji ta aure ka ka daure mata gindi na daure mata dauki kai amma kai abin da za ka yi min kai min kar ka zage kai kai ka zage a'a baba ina baka girman ka da Allah wato shikenan gyara kayan ka gyara kayan ka ba zai taba zama sauke mu ba kai ka daure mata gina na daure mata sai wani baki kamar an dauko kari a gaban mota kai ah, eh, eh, eh, to shikenan ah. to shikenan da abin da za a yi Zakar ka baka zage ni, me ka zage ni, ka zage ni din. To shi kenan. To to ka za ka Wani ma ana tsammani ba ni da gata, ai ina da irin sa alaji alin na yara. Ye? Kwari ba alaji alin na yara gata alaji alas. Ga alaji Ibrahim dan kolo. Kwari da kanta. Ya alaji wanda za su tsaya mun. Ya alaji Ibrahim dan kolo. Eh. Ai lokacin maulidi na je gidansa. Oh. Da aka yi maulidi. to ina shiga sai turo da dan wake kwano guda akwai wani zotsoro da mai sanyin da ya kai kuma ba na ake sai da ai akwai ni da aka mazo zotsoro eh. da na alkama ai idan na samu zotsoro da sai in be masa dauri Allah eh, sai Allah kai da dama ga eh. bakin kamar magudanar ruwa kai kai bawa? ai kamar bakin ka ne haka kaga bakin shine naka in ya samu gwanda Allah ya ji kan gwanda ah, ai na ma ni akwai ne da san gwanda ai akwai ka da shan gwanda akwai gwanda zira da kwallo kenan mm. madalla to fa ban rabu da kai ba dan Allah da ka kai ba abin da za ka yi min ban fa rabu da kai ba yau kai man hadiya din. ya eh haka kake. kai man hadiya din. to shikenan shikenan sana da ma ba tiya gas ba Kuma ne ba kwan tiya gas ne lokacin da ne iya shegen na a cikin roba tiya gas din ake dira na har ba nan je yi barna da dawo ha hannu za ta ga magana banza ko za ka harba kira kwa ganin da tije da girma dan banza baki kamar magudanar ruwa wallahi zaka da ka same ni ne to na bi bayan Allah nan fa gaskiya take gaya mai yarinyan nan yarinyan nan da zan ba da gaske ne ba in ta kundumo min wani abin iya kegen da in ta kunturo min tsiya to ina tabbatar ma aka ɗaure ni tsarkanta a ɗaure zan mutu ba dan zamani ne ka haife shi ba ka haifa linsa ba amma wallahi dallahi wallahi dallahi wallahi da haihuwar yarinya yarinyar nan gaba ɗaya kin da mai mara mai rayuwa ta din masifa da wa'in din kika hako din gari sai a ce ni ne nake zuga ki nake ɗaure miki gindi wannan yarinyar dai ban ɗau mataki akan wannan ya shahada ta ba ina tabbatar ma wata rana za ta ja min mugun ɗaurin da sai da mutu a ɗaure Ajiya. a shekara na ji dama a shekara na sukar ji dama ya gari ya kwana biyu to abin da ya ba lalace amma magana da na ga na zuwa ina ce ana je wurin ka yi mitin ana taro mata to shine ya zo da dari biyu za zo da dari da dubu daya shekaran jiya sai ta zo da dubu biyar ce to hajiya da na ba da yana kudi ba mu sani ko me wai za a daga tuta a daga tuta sama ne ban gane ba na ce zan zan tambaya ka da kai na ji ko mini ne kan gwari ni mace ce wadda Allah ya wa'azi eh. kudin nan zai kudi na ne ba kudin wani bane haka ne ni Allah ya yi min arzikin da ba zan cinye kaɗai ba sai na taimaka wa al'umma musulmi mm, duk wanda na ga yana da ƙasakanci na wani abu sai na taimaka mishi Allah sai saboda haka ni da zuciya ɗaya nake tsakani da Allah nake taimaka mata mm. saboda matan nan yawanci ba su da jari abin da ya sa aure ke yawan mutuwa ke da, mazaje ba sa kula su a cikin gida ga zaura da mazajen su suka mutu ba su da abin da za su ci ga 'ya'ya an ban musu kaga dole ne in muna taimaka musu Allah zai ba mu lada duka wanda mazajen su ba sa ba su jarin yayi taimako ne su yawa to shine to amma me yasa ba za a taimako namiji ba namiji ne za a yi mashi taimako shi kuma ya taimaka matan shi takalman amma mata zai ka taimaka mata idan mata ya yi kudi miji ba kudi rain ya shiga mata na ya fara yi rashin kuya da kai ba ka da kudi cefane ni na samo kudin tuta za a daga tuta shine na ce gaskiya zai zo magana a den da wani abu kabeli abeli ba shi komai a den na zo numa taimako ko mata na haifu a akwai dubu da ka bani Yin in je yi gudunma gidana wato bin yarda ba bin yarda ba ban so dir ka kara abin ba ka ba zai mu shiga shari'a akwai mai anguwa akwai sarki akwai dogon. sai a yi shari'a da kai ba wannan kira ai ba sata ne ko ba sata ne ba ba sata ne ba amma yaudara ne da kudi saboda kai ka tuta da kai to ka beri ban so ka ne haka suke da shi shugaban yan damfara na karantina amma a ce saboda Allah na nan kanwata ta auri ɗan damfara kan hanya kai ka saurara mu ya bai ni Ibrahim ba mai iya hana na aure su da ina so sa kuma yana so ni da da kudin da yake yi to ka mu baka kai ya tabbata rai na aure shi kai ma ka ce ka wani abu ko ka ce a wurin dan da fara zan zan ci a wani abu yanzu ke ba dama in ka miki shawara da zake da ita take da haka ma ni saka dinga ka ki daga murya mama ta ji ban ni gunduma ta jikin mai ka sai ba da gaban ta ka fada a'a ai wanda abin da zan iya faɗa a gaban ta na faɗa ni kisa ka dina bata ni ka dina bata mun ne kisa ka dina bata mu kai ka takura mu ka su kura mun kawai ku ka sani a baki ina so ne yanzu ka gani dan Allah dan annabi yaya kai kin haɗu